mun yi kwamiti guda biyu kwamiti na farko shine zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi 'yan kuɗi a ga yadda za a taimaka masu na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar wani irin kokari za mu yi mu yi maganinsa to wayannan kwamitoci duka suna aiki an yi launching a neman taimako an tara kuɗi kusan biliyan ɗaya da ɗari biyu wanda yake yanzu ana kokarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su wanda ita ma jiha ta ba da tata gudunmuwar sannan a maganar tituna mun ba da talla wuraren da titi ya, ya, ya yanke da kuma suka ɓaci muna gani sai gyaran titunan nan da gyayen gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan shida mun ba da tallar wannan ayyuka ana kokari a gama tsarin yadda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar ubangiji bannar gagarima ce sai dai allah ya kiyaye muna gaba akwai masu hasashen cewa dama in aka kallimi zane ita wannan barna kamar yadda kai bayani za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci akwai wani yunkuri da gwamnati ke to kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa to da yawa bayan ruwan ya janye da wannan raba din sun dan shuka wasu abubuwa kaɗan kaɗan wanda zai rage wannan raɗaɗin amma ba zai yi maganin komai ba to shi yasa aka yi shirin wannan tallafi domin wanda ba su samu wannan tallafi ba wanda ba su samu wani tallafi ba kuma suka rasa abincinsu su ga yadda za su samu su sai abinci su dan ci kafin kuma noman rani ya zo da kuma wanda za a na damina mai zuwa in Allah ya taimake mu ba a samu irin wannan ibtila'in ba. excellency nan da watanni biyar za ka kammala shekarunka eh, takwas cif cif kamar yadda 'yan jigawa suka lamunce maka kuma kullum idan aka yi maganar gado a sha'anin mulki a najeriya tun da muka da demokradiyyar nan eh, batun ɗorewar manufofi da gwamnatin da ta gabata shine ke zama wato jidali Um, wannan kwarin gwiwa kake da shi cewa magajinka zai ɗore da waɗannan manufofi to na ɗaya dai mun kafa tare shi a jigawa tunda sanda na zo duka ayyukan da na gada na ci gaba da su kuma na kare duk da ba jam'iyya ɗaya da waccan gwamnati da ta wuce saboda kyautata rayuwar mutanen jigawa da kuma ba za a ja musu asara ba an sa kuɗinsu a cikin aiki ya kamata a ƙarasa sannan shi wannan ɗan takara in allah ya bashi nasara da shi aka fara wancan shawarwari aka kawo har yanzu kuma ya ga amfanin ci gaba da aikin da aka gada kuma ya ga fa'idarsa so ba na tsammanin ba zai dora a ba zai ci gaba da abin da muka yi kuma za a inganta manufofi wurin da aka ga za a gyaran manufa za a gyaran manufa don ci gaban ah, jama'ar jihar jigawa